Bodo mai aiki kafin gidan kabira, wata kumandan ne da aka aje da magani. Wannan ya nau

cewa zai ta mana amfani ya kawo mana arzikin ƙasa dole ba ta ba ka je ka kama aiki kana so ko ba ta so a zamanin bodo mutum biyu baya zama wuri a zamanin bodo gona in kana aiki ba ka dakata ka huta sai in bai garka ba ga bugu ba ta kuri zaya za kana aikin ڪڏهن نه in ya baka in ya da kuma ya baka in ya dai in ya baka wani rake ya baka wani rake kuma ya baka irin rake ya baka rogo kuma ya baka wurin dasa rogo ya baka dankali kuma ya baka wurin dasa dankali da ba daɗi ba in ka yana juyawa ya dan kafira amma da zargin da magaran na yayin zargin da magaran mustapha na ana tsawa ne sun ga

sarki ya na ake ake nawa magandun sarki ake masa boko ga wannan make can